Hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NIDDADE ta bayyana nasarori a fannonin kirkire-kirkiren zamani, bunƙasa tattalin arziki ta fuskar fasahar zamani, samar da ayyukan yi ga matasa da dai sauran ayyukan ci gaba kamar yadda babban darakta Kashifu Inuwa ya bayyana. To akwai abubuwa da yawa da aka yi achieving wanda sun canja tattalin arzikin Najeriya. Lokacin da aka kafa wannan hukuma tamu, harkar fasahar zamani tana taimakawa tattalin arzikin Najeriya ƙasa da 0. 1.5% kenan but amma yanzu harkar fasaha zamani tana ta taimaka tattalin arzikin Najeriya da sama da kashi goma sha hudu bayan haka akwai abubuwa da yawa da muka yi na kawo ci gaba wanda ya taɓa rayuwar 'yan Najeriya sama da miliyan biyu da dubu ɗari biyar ta hanyar kafa santoci da cibiyoyi na horas da mutane wanda a ƙasar nan mun kafa cibiyoyi sama da dubu ɗaya da ɗari biyar da sittin mutum a cikin duka local government da muke da su na kasar nan 774 a kowanne mun kafa wayannan cibiyoyi. Najeriya dai na ƙoƙarin shiga jerin kasashen duniya da ke kan gaba wajen ayyukan ci gaba ta fannin kirkire-kirkiren fasahar zamani wanda ke cikin manufofin da ya sa gwamnatin tarayyar ƙasar ta kafa ta a shekarar dubu 2001. Tun dai 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su kan ayyukan da inda Salim Sani ya ce. Gaskiya sai ne mun ci alhamdulillah kafa hukumar ci gaba na so sosai musamman ga matasan Najeriya musamman kuma a shekarun baya-bayan nan to akwai bangarori da yawa da wannan hukuma ta taimaka wa matasa musamman a kwanakin bayan nan da suke gudanar da training na bangarori da yawa da kuma cewa matashi ya yi wani abu na ya kirkiri wani abu suna kokarin su ga yadda za a tallafe shi da training da kuma abin da ya dace abu na biyu kuma shine kalubalen da ake samu wajen hanyoyin da za ka iya tuntuɓa su misali kamar whatsapp ɗin da suke da shi wanda ke haɗe da pejin su na yanar gizo-gizo za ka iya magana kwana hudu kwana biyar ba tare da amma magana ba. Wasu 'yan Najeriya masu bayyana mabambantan ra'ayoyinsu game da ayyukan NITDA da haka. Sunana Musa Idris. Ina ji labarin hukumar NITDA amma sama-sama amma ban san wani ayyuka suke yi ba. Sunana Yusuf Din A. Yusuf. Alal haƙiƙa NITDA ta yi ƙoƙari sosai sosai fannika daban-daban. A yanzu a ƙasar nan tamu ta Najeriya babu babu wata makaranta da za ki je ba ki gani da ta buɗe ka ta fara hall wato computer lab ɗaki na bincike na computer inda za ki ga sun kawo kayan kwamfutoci manya-manya na zamani wanda inda waɗannan makarantu za a basu da daman su ba za su iya kawo waɗannan kayan aiki na kwamfuta ba wannan yana ba ɗalibai su je su shiga wannan computer lab ɗin su yi karatu da kwamfuta ko karantarwa ne ke ga sun yi karatu sosai ko ni lokacin da na yi wato digiri ɗina a Bayero University lab ɗin da muke amfani da shi nidda ne ta wannan lab din ta kawo waɗannan kwamfutocin kin ga ina cikin mutanen da suka wato amfana da aikin nidda kenan sunana yanke charity eh na taɓa ji kawata ta taɓa giya mun amma zan je in bincike in duba in san me suke yi gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta kafa hukumar nidda ne a watan Afrilun shekarar dubu biyu da ɗaya biyu bayan amincewa da ƙudurin manufofin fasahar sadarwa da majalisar zattaswar ƙasar ta yi a watan Maris na shekarar dubu biyu da majalisun tarayyar kasar suka zata zuwa dokar hukumar nidda Halitta a shekarar 2007. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.